A jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya, gwamnatin jihar ta ce an samu gagarumin ci gaba a yunkurin dakile barkewar zazzabin lasa da ya sanadiyar mutuwar mutane hudu cikin su har da likitoci biyu a makon da ya gabata. Saukin ne kuma ya sa ta ba da umarnin bude makarantu a duk faɗin jihar da aka rufe domin barkewar cutar, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaida muryar Amurka yau. One of the reasons behind the closure was to enable the state government Department through the Ministry of Health and the, the Federal Ministry of Health, effort on the Epidemiology Department on the Ministry of Health to carry out mitigation in all the schools. Mr. Uzo ya ce da farko dai an rufe makarantun ne don baiwa jami'an hukumar kiwon lafiya damar tsabtace harabobin dukkan makarantu a jihar da sinadirai masu kashe cutar. Kuma bayan aka kammala tsabtacewar ne kwararru a fannin kiwon lafiya suka shawarci gwamnatin ta bude makarantu. Kowane matakai gwamnatin ke ɗauka wajen murkushe zazzabin lasa a jihar. On uh, Even the information that the, the center, which the state government built and handed over to federal government, that the contractor did not complete the putting of the, um, the center, the state government under, uh, set up a committee. Ya ce da gwamnatin jihar ta samu labari cewa an gaza wajen wadatar da cibiyar bincika cututtukan virus da ta gina, wacce ta kuma miƙawa gwamnatin tarayya, sai ta kafa kwamitin bincike, har aka dawo da kamfanin da ya zartar da kwangilar, sai aka umurce su da su yi maza su cike cibiyar binciken da kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata. ma'aikata. Mr. Uzo ya kara da cewa yanzu dai an samu natsuwa a game da barkewar cutar a jihar Ebonyi. Haka zalika ya ce da yake babu wata sabuwar aukuwar barkewar cutar hukumomin kiwon lafiya na nan suna gudanar da binciken kwakwaf a kan mutane 123 a yayin da na'urorin gwaji sun riga sun nuna cewa mutane 100 cikin waɗannan ba sa ɗauke da kwayar cutar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Abakalekin, Najeriya.